Fondation irondel Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana gunguma tani ke dauke da ragamar shirin gakanin labarin. Samun mafuta ga matsalolin noma da kiwo a Niger da kasar Chadi a kan sani ake tattaunawa a wata haduwa ta kwana biyu a Difa cikon bayani a cikin shirin. Yau da saye a nan Yame an yi wani jerin gwanau domin nuna goyon baya ga batun canjin yanayi. kungiyoyin farar fula da kungiyoyi masu zaman kansu suka shirya da wannan jerin gwanon za ku ji kaɗan daga cikin bayanin da aka bai wa Minista mali a rubuce. a shafin rahoton musamman za ku ji sharfi bisa ga jita-jitar da ke kai kawo bisa ga coronavirus a cikin cibiyoyin asibitin kiwon lafiya a ƙasar Niger. Man sauraro barkamu da yau Juma'a biyar ga watan Nuwamba 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla bari mu soma da yankin Tilaberi. Mutum 69 dukkansu 'yan asalin Bani Bangu cikin jihar Tilaberi a cikin su har da magajin garin an kashe su a cikin wani kwantan bauna da wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance ba suka aikata ranar talata biyu ga watan Nuwamba an samu mutum goma sha biyar da suka ketare rijiya da baibai a rawaitar wata ta sanarwar gwamnati a ranar jiya Alhamis 4 ga watan Nuwamba kamar yadda kuma kamfanin dillancin labaru na ƙasar Nijar ya bayyana sanarwar ta ƙara da cewa an gindaya zaman makoki na kwana uku a faɗin ƙasa baki ɗaya bisa wani ƙuduri daga ranar Juma'a 5 ga watan Nuwamba 2021. studio kalangu tafiyar yanayin Nijar daga yamme bari mu isa yankin Mangari. Projen Mediation Agro-Pastoral tun ranar Laraba yake gudanar da wata haɗuwa tsakanin masu shiga tsakani ga batun noma da kiwo na jihohin Difa a Nijar da na kanem na Chadi bisa matsalolin da ke addabar al'ummomin da ke kan iyakar Nijar da Chadi. Abba Kura Aji, ɗaya daga mahalartan dan ƙasar Chadi, ya mamani Musa karin bayani. Burinmu shine na yaƙi da dukkan tashe-tashen hankali da yaƙi da sace-sacen dabbobi. Muna iya tsayawa cadi idan akwai matsala watakila ana iya kiran mu mu shiga tsakani. Za mu sanar da 'yan uwanmu na Nijar, za mu yi bincike, muna zuwa kowace kasuwa. Muna da wakilai a cikin kowane gungu ana da fiye da mambobi talatin. Kenan idan mai abun ya zo ya shaida mana za mu iya isar da saƙo zuwa ga kowane da ke wurin. Misali a nan difa idan Idan wata dabba ta ɓace, mutanenmu za su iya kiran na ningimi da na ingurti domin gaya musu wata dabba ta ɓace. Dabbar tana da alama haka, ta haka ne ake nema ana gano su an yi ma da yawa. Bari mu komo babban birnin ƙasa, ‘yan farar hula na ƙasar Nijar matasa ‘yan sa kai gabatun muhalli Agir Plus, FAD da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke fafutukar bisa kokowa ga lamarin canji yanayi a ƙasar niger kamar su Oxfam niger Care International niger Burkina. Yau da sahe suka shiryar da wani jerin gwanau daga State General Sani Kunce zuwa Rompon Justice ga bayanin da Yawo Duvon Yama Adama Dawaki. A cikin sakonnin da muka mika wa minista muhalli ta ƙasar Nijar mun matsa ƙaimi bisa canjin yanayi wanda ya fi shafar al'umma masu ƙaramin ƙarhi a Nijar wanda haka yana da muhimmanci mu mayar da martani yanzu mu ƙungiyoyin fararen hula haɗin gwiwa da gwamnati mun yi magana domin tsaida illolin da canji yanayi yake kawowa. wani al'amari ya shafi mata da matasa kuma yana da muhimmanci wajen samar da mafita mu baiwa mata da matasa magana domin a tsaye da illolin canjin yanayi. Muna ja hankalin gwamnati mu tashi tsaye tare mu mika bukatoci domin samun kuɗaɗe ta hanyar gamayyar ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa domin tunkarar wannan canjin yanayi a niger Zubar ruwa da ambaliya rigakafi ya fi magani ma'udin wani shiri kenan na jiya da dare da ke kan turbar bada magana tare da shirin maplanet Planet Domain a cikin cibiyar CCF N Jan Rushta Yeme komi ke dalilin tsara wannan shirin. Guillaume Favreau, wakilin ERD na Niger, ya ma Michel Deji karin bayani. Ma Planète Demain, Ma wani shiri ne da IRD e ta shirya tare da RFP da cibiyar kimiyya kamfanoni a Paris da ke da burin duba manyan matsalolin muhalli na duniya da isar da sako na COP da ke gudana a Glasgow bisa sauyin yanayi tare da dukkan shugabannin kasashe da dukkan bangarori da za su tilawar kamar yadda suke yi a kowaɗanne shekaru biyar na kawo ƙarshen abubuwa da ke kawo ɗumamar yanayi na watsa labarun masana zuwa ga masu faɗi a ci domin ɗaukar matakai muna da sa'a karɓar daraktan agrimeti da ke nan ya mai cibiyar shiya da samun masu sakai na pintrisma ƙungiya da ke da nauyin yin taswirar wurare masu fama da ambaliyar ruwa a duniya har ma da ya mai kuma ƙwararru kamar ni muna aiki ne kan albarkatun ruwa da haɗuran da ake dangantawa da munanan haɗura na ambaliyar ruwa a nan ya mai. A wani fannin kuma a cikin wata sanarwa da fawo ta wallafa kan shafin yanar gizonta yau biyar ga watan Nuwamba ta hanyar sassanta uku da ke cikin ƙasa da kuma harabarta ta yanki ta girka fasalin kawo ɗauki aji na biyu ke ga shekara na bin shekara kai ɗauki a cikin yankin lipta ko gurma domin ƙarfafa tallafi ga al'ummomin yankin. Hadda wato a hada da fasalin na 2021-2022 fawo a jimilce za ta tattara miliyon 73.4 kudin dola amurka domin taimakawa mutum miliyon 1,630 aunin allobar coronavirus a karin bayanin sanarwar ya kasara rayuwar magidanta wanda karfinsu ya dogara ne ga sai da dabobi albarkatun kiwo ko kuma na gona. Muleka yankin Adar Damanar bana a cikin jihar Tawa ba ta yi kyau ba a cewar wakiltaccen minista a fadar ministan harkokin waje da ke kai aikin rangadi a cikin jihar bayan ya zagaye dukkan gundumomin ya yi taron bada bayani a kai minista Yusuf Muhammad El Mokhtar ya yi bayani kamar haka. a takaice amma mana bana ba ta yi kyau ba wani wuri alhamdulillah wajen da ake kiwo an samu cawa amma cawa nan ba ta isa ta ne na ba ba ta zamba cawa ce wadda ta iya ta zamna habbadi kuma koyi wannan bala'in na wutar daji da kenan tana rage ta kenan za a ce cawa ma za ta yi karanta akwai matakan da ya kamata a ɗauka wajen huskar noma wani wuri an samu amma da yawa an rago farin da an samu ma matsalolin shifka an yi ta shifka so nawa ba ta samu kadace ba daga baya kwari kuma da suka zo an samu hada hawara kaɗan ƙarshen ta dai ruwa suka tsaya tashin wata Septemba wannan duka ya kawo matsalolin da yasa damana ba ta yi kyau ba saboda haka nan gwamnati ya ta domu ya ce mu zo mu gani ayu nazarin za ya sa mutane su samu wucewa waga shekara zuwa waccan babu matsala. A fuskar kiwon lafiya kuma nazartar yanayin allobar coronavirus na wangan makon a ƙasar niger. ya nuna halayyar kamuwa masu yawa idan aka danganta da makon da ya wuce sanarwar da ta fita a taron ministoci na ranar jiya kenan tarnan fudai ahmed ya naɗa fayyaci a kai mama ada fasara mu ji Sabbin alamomin kama da cutar COVID-19 biyu aka tabbatar a wannan mako bisa alamomin kamuwa 84 a makon da ya wuce. Bangaren yankin Yamai an gano alamomin kamuwa 51, 26 a Tawa, 19 a Agadas, 14 a Zandar, biyu a yankin Maradi a cewar zaman taron ministoci na ranar jiya a Yamai. An lura da wata karuwar mace-mace na cutar a 'yan kwanakin bayan nan a yankunan Yamai da Agadas wanda akalla goma a cikin mako guda. Ganin halin wannan matsala gwamnati ta bayyana wajabcin karfafa sadarwa bisa karuwar alamomi game da girman matakai musamman ma neman goyon bayan al'umma wajen allura. Gwamnati ta sanar da shirya wasu kamfan allurai ga jama'a guda biyu nan da karshen shekara ta 2021. A fuskar kimiyyar zamani kuma a ranar jiya Yamai ta karbi taron ƙididdigar alkalmomin nuna alama bisa ga jami'a a fuskar intanet a ƙasar niger wannan ƙididgar ta UNESCO tare da harabar ministan Tangarafu da sabbin hanyoyin kimiyya na ƙasar niger game da masu ruwa tsaki na farar fula manufa ita ce yin raskwana bisa ga bunƙasar intanet a ƙasar niger kuma a bada shawarwari Usman Mamudu ya firanta da Alain Kiyindu ga fasarar kalamun nasa. UNESCO ta kafa wani adadin matakan nuna alama domin kyautata auna haɗewar intanet. Tunaninmu shine na binciken ci gaban intanet a cikin wata ƙasa. Kenan akwai wani muhimmin aiki da ake yi domin ƙoƙarin fayyace hanyoyin nuna alama 900 da ake batu a ɓangaren Afirka. Kenan muna da Senegal da ta fara aikin. Mun samu wani cikakken aiki tare da Benin. Ana iya ɗaukar Nijar a matsayin jagora ta wannan fuska alherin ta ne fatana shine wannan bincike ya kawo abin da ake son cimma ana ba ya tsaya cikin sanduki ba tare da sanin cewa a fannin intanet dukkan bangarori abin ya shafa kenan akwai wasu shawarwari zuwa ga gwamnati haka kuma akwai shawarori zuwa ga kungiyoyin fararen hula da su ma nauyin rataya kansu ta wannan fanni A fuskar wasannin motsa jiki kwambalar kokowa ta Afirka yankin Sadiya Tolak aji na tara na ci gaba da gudana a birnin Dakar kasar Senegal. A jiya bayan karin da Nijar ta yi ta zo jiri na biyu bayan Senegal a kan tsirayar kaye biyu da Senegal ta samu. Gobe Asabar za a karon karshe tsakanin Nijar da Senegal. Asmani Shina ya tuntuɓi shugaban haɗakar 'yan kokowa ta ƙasar Nijar Umfana Musa inda ya ce. 'yan kokowa da Nijar sun taka rawa gani sosai saboda jiya pool eh, bai ta mu yi kokowa da Sierra Leone mun yi kokowa da Ghana mun yi kokowa da Nigeria kenan cikin pulkin mu mun samu mun wuce gobe idan Allah kai mu za a finar tsakanin Nijar da Senegal insha Allah eh, kenan 'yan kokowa Nijar sun taka rawa gani sosai Allah dai ya kara mana sa'a kuma Allah ya sa mu dace far eh. ekip kenan mu ne na biyu Senegal na gaban mu da kaye biyu for individual yau ne za a yi ta yanzu kuma sai rahoton na musamman tu ranar 19 ga watan maris 2020 ranar da aka soma ganin halin kamuwar coronavirus na farko jita-jita da dama na cewar wai watakila kere-kere ne ake ga halayen kamuwar da wato ma'aikatun kiwon lafiya ke yi kai har ma zuwa ga mace-macen domin samun cikakken bayani farid burema ya firanta da dr suleiman kareji babban daraktan sami ga firanta su a ƙasar niger kowace rana ana samun halayen kamuwa da cutar coronavirus a cikin jita-jitar da ke kai tana kawowa wannan lissahe-lissahen adadin wai cibiyoyin kiwon lafiya ne ke kirkiro su jita-jitar da dr karaji suleiman daraktan ma'aikatar kiwon lafiya ta kai ɗaukin gaggawa sami ya ce zancen banza ne da bai da tushe Mun saurari gidajen asibitoci da ma'aikatan kiwon lafiya da sauransu amma dai abin da muke son bayyana wa labarai ne marasa tushe da ba su da ma'ana gidajen asibitoci da jami'an kiwon lafiya suna nan ne domin kare lafiyar al'umma ko ya kasance a cikin kwanciyar hankali ko kuma a lokacin wani tashin hankali don haka ban ma san inda wannan jita-jita suke fitowa ba wanda kwata-kwata bai da tushe. Euh, Mace-macen da aka samu ma tun bulluwar kamuwar ranar farko na cutar coronavirus cikin watan Maris 2020 a nan ma jita-jitar ta shiga a ganin Dr. Karaji Suleiman wannan zargin bai mutunta aikin kiwon lahiya. Mace-macen da ake magana suna wakana ne a cikin iyalai ba wai al'umma ne na kamanci ba. Jama'a suna tafiya a cikin makabartu iyalai suna samun labari. muna da na'urar da ake yin wannan gwaji ma'aikatar sms kowa ya yarda da ita kenan ba za a yi shakka ba bisa wannan abubuwa ba a hana jita-jita ni a nawa ra'ayin wannan zargin rashin girmamawa ne ga ma'aikatu da ke ba da kansu domin ceto rayuwar wasu a rike da kyau aiki ne da ba kasafai ake samu ba wanda mutum yake jefa rayuwarsa da ta iyalinsa a cikin haɗari saboda idan ka tafi da tufafi likita ko ka taɓi wani marasa lafiya wanda ya kamu ka zo gida to kana iya jefa rayuwarka da ta iyalinka a cikin haɗari irin wannan aiki bai da yawa wanda kake iya jefa rayuwar kai da kanka da kuma iyalinka a cikin haɗari. masu sauraro abin da ya sauka kenan a madadin isa sayin da ke kan na'urori daban-daban ya daidaita muku seti da kuma asumana shina da ke editan maraicen yau ni naku dan badan da arlit malam ke muku salama a man kamin nan ga hadiza hassan sadiku ta shigo za ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a futa lafiya.